شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة عرفتم أيام المؤتمر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وشهر رمضان إذا وزن هذا فقد القرآن وتشريع لك mutane kuma hujjoji wato da yi ba a ce ramadan kawai ba ba a ce kamar da za a ce shawwal muqada da sauran wato wasu malamai suke cewa ba a cewa wata ramadana ramadana kawai sai ka ce shahar ramadana wato wata ramadana ka wata na ramadan wanda galibi ana zafi a cikin sa amma hadisai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka ambaci sunan wannan kawai ba tare da sun bai shahar ba kuma hadisin man kama ramadan imanin masu saba ko da kuma ta fadama min dalili duk wanda yi na za a gafarta masa abin da ya gabata na zubansa ya kace ramadan da ake man sama shahar ramadan haka nan man sama ramadan da imanin wa kitaban bukai lahu ma ta kaso min da duk wanda ya yi azumin wata ramadan yana da imani ko yana da neman lada ko za a gafarta maka wato aiki kuka to wannan wata na ramadan wata ne mai albarka wata ne da aka ta azumi a ciki wanda idan kai wannan azumi akwai gafara da guda ya fi sarki a kayan azumi don hana wannan zunuban kuma su ne dama suke hana wato mutum shiga aljanna na je lahira ta gwada kyawun ayyukan ka munana da kyawawa za ta samu munanan ko ne da kyawawa da za ka tafi da ne ba Allah ne ka farka ba. kamar da haka ce wani ya albarka ramadan Allah ya gafarta masa zunubansa ta kaga yanzu abin da ya rage masa shi ne ladan sai eh, dai nan gaba ya aikata wasu wasu zunuban kare da ya kama hanya ta tafiya a gidan ya zaɓi a hadisi ma min harfi ya kuma yawan fi sabilillah illa ba a hadallahu wajahu an mali fi zalika yawmin kamina kalima babu wanda zai azumi kwaya ɗaya saboda Allah ba ce wani subhanahu wa ta'ala ya nisanta shi daga shiga wuta da kawai wannan azumi guda ɗaya a cikin shekara ya zama tsakaninka da wutar ta biyan shekara matsalin a duk lokacin da kai azumi kana ƙara nisantar wato ainihin wutar jahannama kana shekara wato ainihin aljanna za ka wata ramadana ne ake wannan azumi wanda ya ke daraja wanda ubangiji ta ala ya ce kan da masu shi wata kofa ta musamman a aljanna na ake ce masa babu rayya wata kofa والقوم على تقول شدة وأول الشوائد على الكفاء ذلك أنه مثل وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان الذي وزعت توحد القرآن توقر وكلابيو توقر وعلى دلول المعقول وأبيت العيزة لكم هذا لبلد العيزة إذا رمضان صلى الله عليه وسلم وتوقر القرآن في قلوب وجه فعلوا إليه لدلول المعقول أضع عليه قولتان أكمل عليه كما تقول عيسى ومن عليه سوف روح الله ثم عليه إلى ومن يقع ثم رمضان هما أجر به القدير إليه أكبرت من أن الملائكة وإنا أنزلناه في ليلة مباركة من بركة القرآن أجره أكبرت وإنا في ليلة القدر من بركة القرآن أجره درجة في ليلة القدر wannan sauko da shi kun yi mafuni kun yi alƙur'ani dama yana da wani mako inda Allah ta ala rubuta kaddara ta gaba da duk abin da zai faru a duniya da farkon zuwa ƙarshe shi ne da wani mako Allah rubuta komai to anan alƙur'ani ya ce kamar da Allah ya ce farkon ƙur'anin majidu shi da wani mako da ƙur'ani ne daraja ne mai girma ne yana da wani mako kada ka kare da wata mabana da zai mako ba wani mako هل لا يوجد مكان القرآن يجب أن تكون القرآن القرآن وتنفل على ذلك كانت القرآن يمكن فنحن أتكون مثلا رمضان هيكما حتى فارق وصور من ظهر القرآن تدلوه معقول وعبدا لبيت الحصة zuwa gari wato daga lokacin da manzon ya kai ya zama annabi ya kai shekara arba'in ina kogon jira ina bauta Allah ta'ala a bisa addinin annabi Ibrahim alaihi salam Da wannan lokacin wani subhanahu ta'ala ya saukar masa da ayoyi guda na farkon suratul alam. Sai shi ne ya kira bi suratul kadar جل وعلا الأثر ذكرى للرجل الذي سلخ الذي علم سلخ الإنسان من أكرم من على ذكرى ربك الأكرم الذي علم الإنسان فكان دعوة يتمنى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وإن أعلم تنسوك أوسر مبال حتى توسر ومدنها لا صلى الله عليه وسلم ثم قال لنا هنا توسر مبال وتنظر عيني يذكر باسم ربي الذي يذكر kuma sun buɗe da maganar karatu kai karatu sai sa aka ce addini musulunci addinin karatu dole sai da karatu za a fahimci don ayar da ta fara sauka ta ce ka yi karatu da sunan ubangijin ka Allah ne ala wanda ya kari alaƙar insana ne ala wanda ya halitta mutum daga mani ko kuma a ce gudan jini wanda ya samu asali daga mani saboda haka ka yi karatu da sunan ubangiji kana mai neman albarkar sunan Allah subhanahu wa ta'ala zuwa da ya zai karatu sai sai bin sannan Allah ta'ala shi ne wanda ya halitta wani yana da girman su subhanahu wa ta'ala cewa dukkan halittun duniya da mutum yake gani Allah ne halitta su tambayi da tattali da bishiyoyi da ruwa da mutane da hankali da adam da kuma yake ya halitta kan adam daga ainihin maniyi ya zama jini ya zama tsofa ya zama kashi sannan kuma aka lullube kashin da tsofa aka buka a mutum wannan ubangiji ta ala ne wannan a cikin adam ta wannan wato ainihin hanya ne zai yi nuna maka ikonsa da kudurarsa da cewa shi ne iko ne a kan wato ainihin komai dan sai ya kira wa rabbukan akram yi karatu ubangijinka shi ne mafi girma babu wani abu mai girma sama da Allah ta'ala yasa idan mun zo buɗe sallah ta mu ce Allahu akbar Allah shi ne wani girma to da idan ka shiga sallah to duk wani abu kuma baya gaban ka sai ubangiji subhanahu wa ta'ala dan za ka gina kasuwancin ka Allah ya ci in iyalen da za ka tuna, Allah ya ci in dukiyar da za ka tuna, Allah ya ci ya zama ubangiji ta'ala shi ne kawai a gaban ka shi ne mafi girma Allah ta'ala shi ne mafi girma a kan komai shi ne mafi komai ɗaukaka fi su komi wato ainihin daraja shi ya sa shi kaɗai ne kuma ya cancanci wato ainihin abauta masa kamar da Allah ta rage cewa zalika bi sallallahu alaihi ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير على ذلك بأن الله هو الحق ألا شيني وفهدهم كثيا أبون بوكاد كثيا هو شيني بآية مكثي وفهدهم مني مكثيني لأن الله تعالى يتعرض wato rai ke zama rayayye sannan kuma shi ba shi mutum bayan ya mutu kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai sake raya shi ya buka masa rai bayan an yi tashin alkiyama sannan ubangiji subhanahu wata'ala ko mai ko mai akan komai ko da haka tsira wa ran buka da aka kai karatu ubangijin ka ne mafi girma mafi daraja shi ne mai yin halitta shi ya halitta ka ya halitta kowa da komai sai hadisi dan adam daga wani mafi sai abu da ne mai kiyoyi sannan kuma daga baya ya sake kake shi sannan ya sake tashi ba ranar kiyama ya zama wato ainihin ya rai sannan Allah ya allama da kalam Allah bai tuka na mai na Allah shi ne karantar da wato mutane ta hanyar rubutu idan za a ce mutum bai iya rubutu ba bai iya karatu ba sai suna ta jahili sai dai in manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda manzon sama shi kuma wahayi ake maka bai iya rubutu bai iya karatu ba amma ya fi kowa fi to duk wanda za a ce yana da ilimi to ya yi karatu sai ka kace yan karatu kai karatu sannan kuma yana rubutu saboda ubangiji subhanahu wataala yana sanar da mutum ilimi ne ta hanyar alƙalami ne ta hanyar wato ainihin rubutu kuma shi ne wanda ya sanar da mutum allah ba ta sanar malam ya alam wanda ya sanar da mutum abin da wato ainihin bai sani ba ko da ka babu wani wanda ya zo duniya da shi duk wanda ka ga ya zo duniya to ya zo jami'i ne daga baya ne koyi ne in ka gama tun da ilimi a duniya to koya ne كان يتعلم فليس المرء يولد عالما وليس حقوقين كمن هو ذلك ilimi babu wanda ya ce ake haifarta da ilimi ko da ilimi da sani ko na addini ko na zamani ko na sana'a ba ba ya fi mutum da shi ba bayan ya zo duniya da yau to da ilimi ko ba daidai da wanda ba daidai kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wallahu akhrajakum min والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سبحانه وتعالى yake ya fitar da ku daga cikin cikin mahaifanku ko mahaifiyarku ko ba kan kome ba ba wanda aka haife shi da yi amma da aka yi ku jarirai ya da sanya ya ba ku sinadarai ko kayan aiki da za su je kiri shi ya sa muku ji da gani da kuma zuciya hankali kwakwalwa mai ɗaukar shi domin ku gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala to da ba abin da ya rage maka tun da Allah ya yi ka mai hankali ya yi ka mai abin da mai ji ya yi ka mai gani shi ne nan sai ka kama neman ilimi domin ka fita daga wannan yanki sai ka yi cewa alhamdulillah insani aljahal wa dunya hankali mutum shi ne zaman jahili a tsaki to shi yake yaki da jahili shi yake yaki da shaitan sai ya zama mai ilimi sannan kuma adali wanda baya baya zalunci dole wannan ayin ta ce Allah ya ya fitar da mu daga cikin mahaifanmu ba mu san komai ba amma ya ba mu hanyoyi da za mu da shi kuma zahicin don ji ba ya faɗa inna arabna al-amanata ala samawati إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين فأبلنا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا بلی تعالی کے حقیقہ ہون اللہ تعالی فرمائی تک افید اللہ علیہ وسلم وضع على جسده كفر تشريك عبد الحمد يا إن الجهاد وكما على أبي أبا خير نوكا نوني بيتو بجفورو وبجفورو بجيارا كان أبا سفر باع الجنة بولا وما دان أدى بيتو يكوى من الحوالي فهو لدى ما فعل جداك بيتا أبن جديد بجيارا ولا تقع عملها الإنسان إذا أنا يجيب بيتا عميزا على أنه كان ظلوما جفورا game da mai yawan zaluntar da ko mai yawan dani to sai ya runguma sai zama yan adadin in ka kaka yi kashi ɗaya ma ba su iya ba da wata amana a kashi ɗari na mutane duniya na jama'a da ya kai kashi ɗaya wannan sarki wannan wannan addini to asali nan adam jari ne kuma a abuwa ne ma'ana mai kwanin zafin to amma da ya bai hana kai zafin shi ne addini abu na farko shi addini ka kai ne tsoron Allah ne ko ba ka da tsoron sabuwa to tsoron Allah ka addini ka zai iya ana ta zama ka zama azali ka zama mutumin kirki ka zama ba ma'ala in ko ba kai ba ne addini wani sai ya ga kana zalunci kai ka da zalunci ko sai duni ko dai hankalin ka ne kai ya tsawata maka shi ko kuma hukuma ne ta ana kai zalunci ko kuma ka buga abun ya zagare ka فمن أبو زيد المتنبي إلا وظن من الشيء من وجوده فإنتدد لا إلا في فإنتدد وظن من الشيء من وجوده فإنتدد فإنتدد فإلا في ذلك ما من ذا تبيع لنا الحرم إذا فتى موسم هنا كان يوضع ذلك فأخذ لي ذلك ذلك وظن من الشيء من وجوده فإنتدد لا عفة فإلا في ya zama mutum yana dalili ya da rai shi ne ma wasiya da mutum ya ne ta nan ta ko akwai da hankalin ka ba da wani da zai ga adalci ba da zai ba amma ba wai ne addini ba ne hankalin ka ne kawai ya ba shi cewa hankalin ba da kyau ba ne bai kamata ya ba ko kuma zama dinin addinin ka ne tsare ko kuma akwai sultanin kanin hukuma da tafiya ta ce baka yi kai zalunci ba ta hana kai ko kuma adalin fatin wani abu da ya tare kai hana kai zalunci ka ne ma ka ne ma ka ba zan ba kwace wa mutum wani ta dukiyar da ya fi karfin da ta buga ta buga abu ya gagare ka ba bai da gari a dole ta hafiya kamar ba haka ba shi zalunci a ne a cikin kamar da zalunci a ne a cikin to ana jari shi ana yakan shaitan shi a samu ilimi sannan kuma a samu wasu ainihin kyakkyawar zuciya ko a samu adalci to ubangiji ala ya ce a wata ramadana ya saukar da wannan alƙur'ani kuma wannan ayoyi guda biyar su ne suka fara kuma sai Allah ta ce sha zai da hujjar da qur'an sai ke ne na shirya ne ga mutane wato Allah ya saukar da alƙur'ani don ya zama shirya ga al'umma kamar da yake alif da ni da yake kitabu da rewa fihi hudan lil muttaqin alqur'ani shiriya ne da ba ko ko da kawo da wajen gidi subhana wa ta'ala yake sannan Allah ya saukar da shi don ya jagoranci mutane zuwa da abin da ke daidai sannan a ƙarshe ke ya shiga alƙarfi ko da ka duk mai neman shiriya to ya rike alqur'ani kitabun lahi afdalu kulli ilmin به أجلا وأجلا كل نور ولا أبكي به بدلا بكاتا ولكن أبكي به حلول لساكن الله شيني wato ainihin yake shi ne ilimi da ya kowane dare kuma shi yake ya yi tuku na gari da na fata wuraren kana neman ilimi a jikin alƙur'ani mai girma za ka samu sannan ubangiji إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Ubangiji ta alaƙe lalle wannan alƙur'ani yana shiyarwa zuwa ga tafarkin da ya kowane zama tsiri shi ne a kira da mustafi tafarki madaidai wanda ubangiji ya ke faɗa a Fatiya fatiha shi nan sura ta kafin yau mai kyau mu dinga addu'a muna ga Allah ka shirya da wani tafarki madaidai tafarkin wani da yi wa ni'ima tafarkin annabawa tafarkin manzanni tafarkin tarihai da shahidai alƙur'ani na tura mutane akan wannan shirya babu wata hanya ta shirya wanda alƙur'ani bai nuna wa wato ainihin mutane ba to hanya madaidai da hanyar ne shi ne bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da malamin tafsiri suka yi ta bayani menene asiratu mustaqim hanya madaidai ta wani suka ce hanyar da take bayyane wanda babu kakata a cikin da suka yi wani suka ce shi ne alƙur'ani wani suka ce wani da hanya wani da gaskiya don suka ce a hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai ibn jarir sabari to ba masu tafi da duk wannan da aka faɗa ayar za ta iya ɗaukar sannan kuma a tuntuli abin da ke sauke a suratun mutane shi ne almuka ba a tuli da wani wasu bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ke cewa hanya wato ainihin madaidai gida ko wani ta yi wa man yuti Allah wa rasulahu فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولا كلام على جهنم ولدي والإيمان الله تعالى تولي من يجي والإيمان سوني النبوة كأبنى الصديقين da shahidai da bayan Allah na gari yake da duk wanda ya Allah ya yi magana da kuma za a tashi tare da su a halin idan bin Allah da bin manzo Allah shi ne tafarki mai da shi to alqur'ani yana shi da mutane zuwa ga wani abi Allah wa adu rasul to bi Allah ku bi manzo Allah da kuma da kuma zuwa ga bannin ku da malamai to alqur'ani shiriya ne shiriya ne shiriya kala biyu ne akwai hadayu irshadi wa bayani akwai kuma hadayu tawfiqi wa ilhadi hadayu irshadi wa bayani shi ne shiriya na a nuna maka tafarki mai da akwai wanka bi akwai wan ba za ka ba amma dai an nuna maka don a ƙur'ani kuma akwai Allah ta yi wa a daina kun ne shi dai mun shi da ɗan adam hanyoyi guda biyu Da hanya ta gaskiya ka bi ba hanya ta fatakar ka bi ba. wannan hadisi shafi ma bayani wannan shi ne abin da ƙur'ani yake shi ne abin da malamai suke shi ne abin da annabawan Allah da manzanni suke kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ليه فلا تنقرأ وجعلنا منهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يأتون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فمن تعالى تأثير قدوة إسرائيل الله تعالى فجد وقبل ونسكي يدبت عليه الأمة يتمنى مصر فرجي وتعلم مريض saboda haƙuri da suke da shi na riko da addini da kuma yakinin da suke da shi na ayoyin da wannan nema suka zama wa saboda suna da haƙuri wajen da hawa zuwa ga addinin Allah sannan suna da yakini na ayoyin alƙur'ani ilimin da suke ɗauke da shi ilimi ne ta cikin wanda ba ka shakkarsa sannan sun tsaya tsayin daka wajen ƙoƙarin yadda al'umma to sai suka zama gabanin al'umma sai shauki sami da yake cewa min sabbi wal yaqini tunalu imamatu bil da haƙuri da yake ne ake samun shugabanci a cikin sau da haka ba za ka zama shugaba a jini ba sai ka zama kana da haƙurin jagoran da al'umma da nuna musu abin da yake daidai sannan kana da yaƙini abin da kake dora a kan sannan daidai ne Allah ta'ala sannan za ka samu shugabanci a addinance za a ce maka kai shugaba ne da imam malik da imam shafi da imam abu hanifa da imam ahmad da sauran to ubangiji subhanahu ala ya nuna kenan malamai suna tura mutane a kan tafarki madaidaici mana suna nuna musu hanyar haka yake wa manzo Allah ta sama wa innaka la ta'di ila siratin وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا kana shiryar da mutane zuwa ga kafar jimare kana zuwa mutane a kan shirya kana nuna mutane kan shi sa manzon da ya zo da suwa yake karantukum alal muhajjati bai ba ليلها كنهارها لا يجد عنها الا خارج لا برضه اكن سفرت ولي لا مفرط اكن سفرت ولي في سن kamar ليس كما يجب باب دوكا kuma daga ka kauce wa hanyar magana ta ka lokacin jini a lakice amma ya riga ya bayyana musu hanya fi dafin da za su bi su samu fiya ko da ka wadanda shi yadda mutane ke zuwa da kafar jimali ne hanyar da za su samu to haka nan sauran malamai na hasa wanda suke kiran mutane zuwa ga alƙur'ani da sunan mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam to suna haskaka muku hanyar wato ainihin shirya ne. da wani abu mai kyau ne a baya saboda kasancewar suna yin da'awa kuma suna nuna mutane ne ta hanya suna nisa ta da mutane kamar da wani tare ya ce kun kai wa كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ubangiji ta lafe kun kasance ku ne biyan al'umma ya al'umma mazala ta shirin wanda aka halitta cikin al'ummatan da aka halitta domin amfanin al'umma suna umarni da shi ta aiki suna hada wannan al'adu. wannan shi ne da yin da ya sa muka zama sai kuma saboda ai akwai yahudawa kama da gudu neman mutane ke suna kira mutane zuwa ga barna ne ba zuwa ga abin da yake da kyau shi yahudu in ka biye in ka biye shi wa lalata haka nan tsara shi wanda ya kira mutane zuwa da shirka ne a ce Allah uku wanda ya kira mutane zuwa da sabon Allah to wannan hanyoyin ne kudu da tsara in ka bi su to ka bi mata domin su ba ka umarni da ke yi ba ka hana da ayyuka to wannan a cikin al'umma nan in ka ga mutum mutane suna jin hanyar kudu da tsara to alama ce ta shafi yawa kamar yadda mazan ma yake cewa da tattabi unna sanana man kana qablahu shibran bi shibrin ذراعا بذراع حتى لو دخلوا دور فرد za ku dinga yin hanyoyin wanda suka gabata wanda suka gabace su taki da taki zirafi da zirafi da su tsara kafa ku biyu da za su shiga ramin damuwa da za su shiga koma saboda bibiya da saboda yin da suke a kafa sai sabon suka ce wai nan kan yahudu da nasara ne a rasu da magana ma ce ko suwaye ba su ba suwaye ba su to shi a yanzu halin da al'umma musulmi take ciki koyi da ya hudu da nafa mutane suna ganin kamar shi ne wayewa ranar kuma gida ne suke ba wani ba duk abin da yi a nan duniya in ba addinin ka kai kare ba in ba fahimtar addinin ka kai wasu nan ka fahimta ne kai tabba ma sunan ka wajen Allah ta'ala na ce wula ya ka kana na hannu wani ma'abar da lafar da ranar jami'a ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ya halitti da yawa daga cikin mutane da domin kawai. Me yasa suna da zukata amma ba sa da Suna da ido ba na ganin ba. Suna da ba na fahimta alkhairi ba na ba na hankali ba na gane abu mai kyau ba. suna da suna da kunnuwa ba ne bin alkhairi ba ya Allah ya tawai nan kamar dabbobi suke cikin dabbobi ma ba ta wannan sun yara kananu da kaga duk wanda ba musulmi ba gara dabba ne dabba ya fi shi warewa don dabba yana gane mai gidan sai kana kawo da abinci yau da gobe Ta zanga ba ta jiya sai in kana da kare kana kiwon zafi ka daka masa tsawa duk abin da yake zai yi in ka ce ya ka zai zo in ka ce kwanta zai kwanta in ka ce maka abu kaza zai iya maka to amma ga ɗan adam da Allah ta'ala ya halitta shi ya sa maka rai yake azurta shi in yadda ya tsalla da zai yiwa, wa ya yi tauhidi da zai yiwa, wa ya yi wa iyayen tafiya da zai ba abu umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya take ka ga wannan ya fi dabba ka ulai ka kan an'ami bal hum adall sannan waye wasu ka banza sun da basu gano wa ya halitta su ko sun gane Allah shi ne ma in sun zama wasu gane shi ne ya cancanta su bauta wasu na bauta wasu abubuwa daban abdullahi bin abbas yadda mutum zai taho a hanya ya rike wani dutse wani shi ne allah ta fiye abin bautar sa yabar ubangiji ta ala yana bautar dutse kuma yana tafiya a hanya zai samu dutsen da ya fi wannan kyau sai ya yadda wannan dutsen ya ɗauki mai kyau ya mai da ke allah ta ya fasa wancan ya zama abin bautar sa ya tura ubangiji da ya samu sabo sai da ka ga wani ya fi dabba ba ta. da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani don ya zame mana shirya domin mu dinga umurtar mutane da ke ta haƙi ma na kuma na rayu ba kuma dole ne a cikin al'umma a samu waɗannan idan al'umma ta a ta samu tsira kamar da ana ta yi wa ta kullum ummatu ya zo ne da kai wa ya amuru ma, ma'ruf da mana nan kalwa ko kuma mutum to da ka in dai aka rasa masu umarni da ke ta haƙi da ana muna rufa a cikin mutane da kun ga matsala masu rabanta ko su ne wanda aka samu masu da'awa a cikin masu gari zuwa ga addini masu kira wannan abu mai kyau ne a bari wannan abu mai kyau ne a bari ko gida ne yau a ce a gidan babu mai tsawatarwa ko gidan ya lalace a ce mai gidan hoto ne da zai iya cewa a yi kaza ko a bar kaza ba ita na gida ya lalace to ka nan al'umma amma akwai dai bangare na shirye shi ne hadin irshad hadin wata wajen wato shiryarwa wanda za a cuta maka kuma kimanin da zuciyarka kowa a cikin samu karbuwa a zuciyarka wannan ta ta'ala ne mai babu ne yake ubangiji su ba ka tsara sai ta Allah ta da yake cewa maza kuma su na kala da ta hadi man aban su ala kina la ya mai ba ka iya shigar da wanda kake so ko wanda ka ga damu Allah ne yake shigar da wanda ya ga damu dalilin babban nan ayar lokacin da abu tsari ne zo da kuwa manzan da kuma ya yi buri ne musulunta kama a lokacin akwai so abu jihar a wuri akwai su abdullahi bin umayya su idan wani ma ya ka ce la ilaha illallah zan maka shinda a gaban Allah ka mutu ka shiga aljanna dan wasu abun da Allah ya masa aka da mu amin da ka mutsari in za ka yi ta ban addinin baban ka amin mutsari da bin addinin yaro kuma za ka karshe sai abu da Allah ya ce fada wanda kuma ya sake mai kai ta wanda ce ka ce la ilaha illallah wannan kalmar nan kafa hujja da ita ranar kiyama da maka shaidan cewa ka mutu musulmi ka samu kira da kiyama da su abu da zai ce masa yanzu za ka yi kyaman addinin babanka addinin bauta goma ka kaɗi addinin nahu a ƙarshe da yake wa alamin da ya fi mutane shi ke na kan addinin abu mutane da ya yi da ya kuma mazan ya kan yaran su kan kafin amma sai yake duk da haka zai nema maka ya fara matukar matukar ba a hana shi Allah ta ya fara bakar wanda da wannan haya inna ka la ta hadi man ahbabta walakin Allah ba ka yi iya da wanda daga dama ko wanda kake son ka kira Allah ya ke kira da wanda daga dama ga kuma ya ce yana shiryarwa da ga tabbacin ya yana nuna hanya ne amma sai kawai shi ta a zuciya wannan Allah yi da sauran kuma su zaɓe su kuma waɗanda ya yi suka mutu a kan shirka sai suka ce kuma za mu nema iyaye mu gafara suka maza su ake ne ya ce ne ma babban ka kafara ya da ya saukar da aya da take tsawon ma kanar ma waka da yin nabi wallabina فكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Ubangiji ta ce bai kamata ga annabin Allah ba da mummunin su nema mai kyautar gafara bayan sun tabbatar da cewa sun mutu a kan shirin cewa sun da mutu. Inda na ji aka hana aka maza kuma aka hana sauran mummunin su nema kafar gafara. Ko da maza kuma zai iya tuka wani imani da ya tuka abu da ya abu da da yau da ya rene kuma za shi kariya lokacin da kafirai suke son su cutar da shi abu da ya ce babu wanda ya ce gaba shi da ka je ka tallata addini ka babu wanda ya ce gaba haka ne ne ka tallata addini abu da yana ba shi yana yana yana ba shi kariya to amma da Allah bai kaddara maka imani ba bai imani ba kamar sai ga wani yaro da ya buɗe wani kawai yana magana ma amma ba musulmi ba kwana biyu na da sama bai gani ba ya ka yake ina shi aka ce ai ba da lafiya yana gida manzo na rawo ba yau suna sai je ne shi ya same shi da baban sa iyayen sa ni duba shi ya halaka ka ba mara lafiya ko da ba musulmi ba magwabcin ka ne ko abokin aiki ka kaje cikin ko gida ka gaishe kai masa addu'a ma da ba da lafiya to wala ma sai da alaman wannan matashin zai tafi sai ce masa to ya ila la ila illallah ma'ana ya musulunta domin ya samu tsira ko wani sai wannan matakin sai ya kalli babansa yana tsoro kada ya da abin da yau baban da ba sai babansa sai ya ce masa haɗi abar kafin ka bi baban kasu ma'ana ka bi matsala da kuma kai abin da yake kai shi kan yanke a shafa Allah ya ra'a idan Allah wa shafa annan Muhammadu Rasulullah shi da nan sai ba yana ta sai Allah ya karɓi ba sai ma kuma sai ya tura yana tafiya yana murna yana jin daɗi yana cewa alhamdulillah da zai an kara hudu ne na na gode wa Allah da ya samo da lita da wuta da saba da ka duba cikin sauki ya karɓi mutum saboda mai saboda Allah ya yi yadda wani kuma a yi ta bugawa a yi ta bugawa duk abin da za a masa an samu amma da zai karɓi shirya ba saboda Allah zai kaddara masa wato ainihin shirya ko za ka ƙur'ani hudar ne da sannan wa bayyana min al-huda kuma hujjoji ne na shirya duk ayar da ka ɗauka ka ja hujja ne a kan shirya kuma dama ita shirya ce da hujja babu wata shirya da za ka ɗora mutane a kai da kwakwalwanka ko da tunanin ka ba tare da dalili kana da kai da alƙur'ani ko to shi ne kana da ilimi shi ne kana da abin da kana da hujja ubayyana kai min al-huda ko da ka in an ce maka menene shirya sai ka ce abin da ya zo a qur'ani ko hadisin manzon Allah qur'ani da hadisi shine shi ne hujja don haka ibnu qayyim to al-jahlu da'un قاتل وشفاؤه امران في الترتيب متفقان نص من القران او من سنه ودليل ذاك العالم الرباني abin da ake zai ci tsakani mai kashe mutum amma maganinta shine nasi na alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kai su ne suke zama wato ainihin shirya to da haka ce ce to al'ilmu ma'arifatul guda bidani ma za ka wata kalibi ya sanya ilimi ya sanya shirya tare da hujja wannan ba da da takalili ai wani da wani ya fada ko na ga wani yana yi shi yasa nake yi ai wani ma ya ce ko ni ma in ce a Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa shari'a shi ake cewa tarbiyya kuma shi ake cewa ilimi sai da duk mutum da yana magana kan addini ba tare da ilimi ba to wannan kawai yana hira ne idan ya kauce wa ayyukan wa'ani da hadisai aka yi karantarwa in kuma daidai ne da abin da ƙura da hadisi zo da shi yake faɗan to ba ya yi yaƙini a kan abin da yake faɗa don ba haka samu ne ba sai a hujja daga ƙur'ani ko ko hadisi sai ta Allah ta'ala ya ambaci dalilin ma da ilimi kawai كما يقول من الناس من يجادل في الله بغيره ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب cikin mutane akwai waɗanda suke jayayya a cikin addinin Allah su ce maka abu kaza daidai ne abu kaza sunna ne abu kaza addini ne abu kaza ibada ne amma da rai yake ba tare da ilimi ba nan ba tare da ilimi ba tare da dalili ba da rai hujja saboda ba a cewa abu ilimi bai tare da ne sai da hujja ibn abdul bari annabi al-maliki yake cewa ajma al-ulama على أن المقلد ليس معدودا من حال العلم وأن العلم معرفة الحق بذاته ثم لو يجوز اجتماع المقلد باء كاشئ شيء معرفته mukallidi ne mai kulkulun malamai bai ce ai an ce abu kaza ma kaza ne ai abu kaza ko da ne yake faɗa ba ma da ne yana jin abu da malamai suke faɗa ne yake shiga wa don ba ya hujja yake malamai ko sun yi ijimani abu da ake so ilimi shine sanin gaskiya tare da dalili ba wannan abu gaskiya ne ga dalili wannan abu daidai ne ga hujjan ka. wannan abu alkhairi ne ga hujjan wannan abu shakki ne ga dalilin ba wannan shakki ne ga dalilin ba kamar za ka ga wani bai bayi da karatu mutu a kan wasu cikiyoyi ko kan wasu ra'ayoyi wanda suke marasa kyau amma zai zai dage maka kuma cewa abun haka yi kai har muƙabala ma zai yi shi ne ma'anar wani nan nasu man yi jari da bilayi da rai mutane akwai mai jayayya a alamarin Allah a addinin Allah da rai da ilimi ba tare da ilimi ba wani abu da kuma baya kan ya don ka nasu ba a kitan nasu ba za ka sami ta ƙura'ani Qur'ani da hadisi ko ibadan ta ko abin da yake kira zuwa gare shi wala kitabi mu ne ba da littafi ne haka samu babu ayoyin alkur'ani babu hadisan manzon Allah za alaihi wasallam ko za ka da ka kawai to duk wanda yake irin wannan to kawai shi kai shi jagoran ba qur'ani da hadisi wanda yake kai shi ya abu da yake ke yake da akan ilimi na shari'a to qur'ani da hadisi shi ne jagoran amma duk wanda kuma ya bar qur'ani da hadisi yana kira zuwa ga wani abu to shaitan da son zuciyarsa kuma ya fi jagoran ka sai za ka ce man ammar ala nafsihi sunna da taka bai hikima kuma amma ala nafi bid'a da taka bai hawa duk wanda yake sunna ita ce jagoransa idan zai magana zai magana ta ilimi qala Allah qala rasulullah sallallahu wanda kuma ya ɗauki son zuciyarsa shi ne jagoransa kai zai magana rijiya ita ce jagoransa to zai magana kuma zai dinga magana ne da son zuciya kare ba za mu yi wani ne ne ba faɗan son zuciyarsa kawai sai fada ne abubuwa ga su nan daban daban amma ba kawai ba dan ne yake jagoran jagorantar da yake kai inda ba nan ba shi sa a dai Allah ta ayar domin minan nasu mai yuzadu da billahi da ghairi min wa yi wa minan nasu mai yuzadu billahi wa ghairi wa yastamin kull shaytanin marid kutiba alayhi ke jagoran to Allah ta lafa ya kaddara duk wanda ya yi bincike dan ko da ya yi bincike al'amarin sa to zai yi ne da yi zuwa ga da wutar jahannama sai dai da wutar jahannama wuta mai wuta mai kuma amma dai daga shekar da zai kai ka aljanna kuma ko da kana ganin abin da nake yi ne kyau shekar ne ya kawata maka shi مثال ذلك ومن ومن يشاقق الله ورسوله فاولئك ne. نولي ما تولى ومن يشاكر رسولا من بعد ما تبين يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا wannan aya kamar wacce aya ne duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama addinin sa ba a shiriyar manzon Allah yake dauka ba Qur'ani da hadisi ba shi ra'ayin da kawai yake bi kuma ba ya bin tafarkin mu'minai na gari sune ta haɓɓai wanda ta dauko addinin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga Allah yake za mu kawata maka abin da yake sai ne da ne ba zai kawata maka kenan idan sai kawata maka yake da kanin ba ka ce ne da yi ta kumfan da yi ta fada a kan shi a kan daidai abin da na shiri zuwa ga shiriyan sai kuma ke fada ne abin da yake sa ne ne wannan ne ya kawata masa wani sannan na tare ya ce za mu kona shi da wutar da ga duk canza da wutar ne za a da ba inda zai kasance mutum ya zai gaita ko da a zuciya ka kana ganin mai kyau ne in dai ba a kan ilimi da wuciya ba to shedan ne ya tsobi shedan ne ya kawata mu yanzu za ga har abada ta tsakanin karya da gaskiya ana fara tsakanin suna da biya tsakanin tauhidi da shirka har duniya da kai saboda wani dudu mai da ke shirka kuma gani ke shi a kan teki sai da kake kan tauhidi ma gani da ke kasa shi wani yana cikin kuɗi amma yana ganin shi ne a kan suna kada kake suna yana ganin ta a kan kuskure ba ka abin yake da to menene zai bayyanar da gaskiya da rikin gaskiya ko barna da abu da yake daidai ko shirya da fada shine alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bayyinatin min al-huda qur'ani hujjoji ne na shirya duk abin da kawai da shi ne dalilin ka kaza ne me hujjan ka kaza sannan wani tsofa qur'ani shine mai rawar da tsakanin ƙarya da ƙarya da gaskiya ba don qur'ani ba ba don hadisan manzala ta kuma ba kowa ai zai tafi a akan ra'ayin kan kowa duk abin da yake kan gare ne baka ita ka huta masa ko barna ne don baka da hujja da aka huta masa amma ta Allah ya aiko mana manzala ta kuma ya aiko mana alqur'ani to ne su duk mu guda biyu wanda za mu gane wannan abu daidai ne wannan abu kuma ba daidai ba idan kake akan gaskiya kake to ina hujja ba idan kake akan wani akan fata yake ina dalili ko da dole ne ka samu ne ka samu hujja fa in ta naza'tu fi shay'in fa yusuhu ila Allah wa rasulih kuna kan kun da ya ku ne wa Allah ku ne wa manzara da Allah ya ce manzara ma ya ce la ilaha illa Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan ka yi mai da Allah da ranar lahira ko wannan shi ne za ka yi shi alkhairi wannan kuma shi ke makoma saboda haka kuma ne ba ga Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam anan nan addini ne ke kuma a nan shirya take maza kuma yake taraktu fi kuma in ta masarku bi idan ka bi ba'di kitaban la yusunna na ba ku abin da yake yin ko da shi ba za ku fata ba bayana shine littafin Allah da sunna ka in kai da Qur'ani yi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kai ma da fata in ka take su kuma ka jira ayoyin wasu daban to shi kenan kana nan a cikin ruwa ma'ana ka fata kenan ba ta kan shirya da manzon Allah صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام سلام وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. mafi yawan malamai sun tafi sai mutum yana da alƙur'ani zai zai tabbata sai yana da alwala zai taɓa alƙur'ani to da hadisi da yake to Allah ya masa alƙur'ani da zafi a cikin sai mutum taɓa alƙur'ani sai yana da sarki to daga cikin ma'anar sarki kuma akwai alwala akwai alwala duk da hadisi hadisanin ba akwai rauni amma ibn abdulbar yana cewa shubuhatuhu hukuni an ba da cikin na cikin na da hana da tabuwa to alimma da yana bukatar bincike na da cikin na kuma da haka abin da ya fi shi ne mutum ya ko da suke cewa ko ba da wannan za a amma dai abin da ya fi shi ne zama kana da alwala don fita da shakka wannan ko shama na da aka su sun wani ta'adi sun na sallami sun na tuna sun na tashi na kawo na kawo yin jima jin da ba a cikin hakan ya yi sallar da aka sai ya yi ta'adi sai ya sallami sai ya tuna sai ya yi shi ne kawo na kawo yin jima jin da ba a cikin ya je ne abin da ya kamata kai kai za ta zama za ta yi da bari domin ka yi tsari tsari shi ne sallaman da kai bayar ka yi nan babu ita a sallah da ke ka tsara ta domin ka kawo ka a ta ka kalli da sauke da fita da bari. Wani tutar mana na yi noma ne na samu masara kuma ta aka ce wani rikin da ta biyu. Kuma yanzu zai iya wada kowane mutum tabbata shi ko na in cire eh, in ta kashi da in bayar na bayar kuma ya haka ya yi zarka kuma dole ne ya kai zarka. Kuma hudu bai kai misali ba a misali da wanda yi ke da yi da ne ke kai misali wato ne kai zarka ya zo a jiki ne ka ima duniya kan da zarka abinda bai kai wani cibiyar ba babu zarka a kanka wato shi ne yi dari mutum mutane ɗari lokacin da ne dubu shida wannan yin akwai shi ke da mana wajibi ne ka cire zakka to amma ba wai ana nufin kwata-kwata bai halatta ka cire wani kana iya cewa abu hudu amma in ka cire sunan ka sadaka sai za a ƙarshen hadisi ya ce illa an sha hanyar yi ba sai dai in mutum da dama yana iya yin sadaka sau da ka abu so sai ka kasa goma ka bada kashi da saboda neman lada amma duk ba kai ba da zai ka bai kama mutum saboda na zo neman auren yarinya ne sai da shi ya zo auren yayin kuma da kuma mutum da dukkan mai zo kawo kayan mai zo da shi kuma zai duba wanda ya mutu a cikin mutum ya karbi nashi sai haka hujja da hujja a kan ƴaƴan annabi adam hajjula da hajjula an ce kowa ya zo kawo shi a karbi na ba a karbi na hajjula ba a cikin shi ma na wannan amma ta hanyar biya kake suka wani Har ibada ne suka yi ana kashi na wannan ba ka zama to saboda haka wannan zai ba da fiye wani kawai na sai gane waye bai kudi waye da da ne gaskiya amma ba ka ce duka su kawo ba duka ku ci gaba da nema zai yi ciki a kan ku wannan na gaishe gida cewa ba yana in ba ki wani. ya ta take tunda in farko zuwa ne ba za ka dakatar da wani ba sai ka gama tantance waye ne za ka ba amma ka ce su ka kawo kayan aure wani ka dama ba kenan wani ne kawo kayan ne ya wani ya kwaci sai uku wani ya kwaci sai ɗaya ka gaba dai wani to sai ka zuba waye ne ya kawo kayan ne sai ka ɗaure sai uku kamar mai sai ko ka zuba ka ga waye ne kuɗi waye ya kawo kayan masu tsada wannan duka ba da kawo wani to za ka ba a yi kuma kawo da ta dole ka ce wata kawo kayan al'adar ma shi mata ne sai kuma ya kawo ba ce baka haura masa ba ka zama da kyauta ba wannan kuskure ne in ka zama kila maka haka dai to gaskiya ka dan ga fari ne kawai in ba ta bai da bayan ka za a yi za ka dai ka kawo bayan kuma a barka duk da dai mu yana son mace idon sa wuce bayan ji da ni abu da nan ba shawari da zan baka kar ka kawo kayan kawai ka ja hankalin yarin yarin ya kace in ba kai ba sai yi ya ka dole ba bane ka kawai Allah ya ba mu dace wannan kusa wannan ne sun yi wannan ya gwargwada miliyan ɗaya mun mun kira wani malami a kan batun zamu to ba mu shawara kuɗin shekara ko kuma sai kuɗin zai ɗan da samu wani abincin wannan bayanin ya ya nuna ya fi Allah ne yake ba ko? Domin dai shi Allah ce wa ke mutu a rai ba da za ka duwa ne mutu za a riba gado ka ko kaɗan ya bari ko ne ko gado duk ayoyin za a ce da nin ruwan alaka, zai ta lau wajen ka za ka ba duwa ne mutu za a ce a riba gado ka kuma an mutu ba a ji a ce shi saboda don aka karbi ne ga zama na rikici ne aka cinye miliyan don goma ko kuma ruwa ya zo ya mamaye ko iya zo ya mamaye wannan fili ya zama da shi kenan ba su zuwa ya zafi wannan ba dai ne wanda kuskure ne saboda haka miliyan ɗaya mutum tara ba aka yi ba mutum ko maza ne ne kwanin samun dubu ɗari da wani abu da dubu ɗari ba yi ba ko dubu goma goma to ba ka da wuce da za ka kawai a ji a sai yi daga baya ko an zuwa yau sai wani ya mutu a cikin zai zama an raba gado ya ƴaƴan da shi ba daji bai ko komai ba ai ba ka da tabbas to wannan ba daidai ba ne to na haka kai gado haka zai sai ka kai karɓa gado kuma duk wanda ya rasu a riba gado da kawai kada a tsaya wani jiran wani abu ba magana kiran na'am masu bukata a biya Allah ya wuce bukatun kai kuma Allah ya wuce bukatun na kai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban اللهم انا da الهدى ya fi والغنى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.